rigima Allah ka sulhunta su ka daidaita su wacce take rigima da kishiya Allah ka daidaita su wacce mijin ya shiga wani halin kakanika yi ko ya fandare Allah ka dawo mata da shi kan hanya ta gaskiya